gaskiya waɗansu daga cikin kanut abinda kuke yi ba kwa kyautawa game da irin wannan banzan bidiyoyin da kuke yi musamman a wannan lokacin rabiu rikadawa ga ka babban mutum kuma ka manyanta amma sai ka dinga yin wasu banzan bidiyoyi wanda ba su da ma'ana bidiyoyin da ya kamata a ce ba kai kake yin su ba ga ka dattijo amma sai ka dinga yin wasu banzan bidiyoyi wanda ba su da hankali billahi da ka ji na ka kiyaye ni ba zan kiyaye ka ba tunda ba tsoron ka nake ji ba dama yawancin yan kanu haka kuke duk ba kwasan gaske da dama ku ai masawa yawancin ku ba ku da tarbiyya ba mu da tarbiyya ai in maganar tarbiyya ma ake ka daina yin magana kuma mu muna alfahari da cewa mu yaran hausawa ne ku kuma ina asalin naku yake kai ni ba zan ma interview da kai ba yau hadiza gabon an gaya min cewa yawancin yan kano gaba ɗaya duk yan iska ne uban ya gaya maka uban ya gaya mun? to malamai suna wa'azi kuma abin da suke faɗa gaskiya ne dan yawancin yan kano abin da suke yi ba sa kyautawa irin bidiyon da suke yi na baza yawwa talla malama ki ba mutane shuru ba wani maganan da zaki kawai ki shuru ba zan ma interview da ke ba yau alinhu na kai kamar kana da hankali a cikin kanut kuma kai ne sarkin kanut da haka ina so amma tambaya an ce yawancin kanut duk yan iska ne mutanen banza ne me zaka iya cewa akan wannan maganar akwai mutanen banza haka zalika akwai mutanen kirki kenan ka yadda cewa akwai mutanen banza da yawa a Kannywood kai dai ba a cika yawan kama ka da laifi ba amma kwanakin baya an ma zafi ana ta yada ka a YouTube channel ana cewa kama Maryam Yahaya ciki to ai haka rayuwa take ke kuma yanzu shekaran ki ɗaya kenan da fara yin fim a Kannywood gashi har an samu wani mutumin banzan ya lallaba miki ciki don haka me zaki iya cewa akan wannan abun kunyan da kika aikata wallahi sharrin shedan ba wani sharin shedan ke dai kawai kin yi abu da san ra'ayin ki saboda kina so ki suna a duniya to kai Alinu kana ji don haka me zaka iya cewa akan wannan banzan abin da ta aikata kaddara ba ta neman shawarar kowa ba wani kaddara wannan abin da gangan ta aikata don haka ne ba ruwana da wani kaddara ban yadda ba kaddara ce ba ka yadda da ita ba ba wai kaddara ce ban yadda da ita ba na yadda da kaddara amma wannan abin da ta aikata da gangan ta aikata shi kawai dan kana fiɗa hausa kana da ka goya mata baya ai duk irin tsofaffin nan ne kuma mun san ku yawwa tabbas dakata tabbas me ba fa wani abin da zaki faɗa mu wanda ban sani ba a Kano din nan wa Kano akwai mawaka akwai masu fim kala kala na barkwanci da suwaye da sauransu amma a Kano gaba ɗaya ba malamai babu cutar da Allah ya saukar da ita bi aji ta. tabbas babu cutar da bata da magani sai dai in na mutuwa kwarai na tuna kai kana fitowa a malami a fim din hausa kuma ba mu taba ganin ka fito a wani fim na batsa ba in banda malami kana yawan fitowa a malami tabbas haka ne lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh inna halarakum sa'a anani ko ni tambayan ka ne ba cewa ne kaman karatu ba na san cewa kana fitowa malami a ɗin Hausa yawwa kuma kai da kake cewa wani anani ko to na ji ba wai sai ka ce min anani ba ai ina ji da kunne na kaniwun ne dai ta riga ta halaka dan haka ba wani mai gyara ta sai Allah E tabbas kai ma kayi magana Allah kadai zai iya gyara Kanut yawa kuma irin masu fim din barkwanci barkwancin nan da waye da waye irin banzan fim din nan da bai dace ba na batsan batsan nan da su waye da su waye da sauransu to ni sai na faɗa da wannan interview din gaba ɗaya sai na hana yin fim din nan da irin matan nan da suke banzan shigan nan suna irin hotun nan da kwalliyar nan duk sai na hana su wallahi baka isa ba wallahi sai dai kowa ya mutu kai jama'a